ranka daɗe a matsayinka na shugaban kwamiti da yi aiki a kan tantance 'yan takarkaru da suka tsaya ko suka bayyana anya za tsaya neman mukamai a jam'iyyar ku ta apc yaya wannan aikin ya gudana to na farko dai abin da muka yi bayan mun kafa wato sakatariyar ɗin da za ta yi wannan aiki mun anshi jerin 'yan takara da duka takardun da suka cika na neman tsayawa takara mun samu ɗaya ko da kyau an sun cika fom sun ko sun yi duplication amma dai mun samu 199 a cikin su mutum bakwai ba su tsallake wato tantancewa ba wa'ansu saboda matsalar takardunsu da kuma wa'ansu ofisoshi da ake bukata yana da magana shekaru kamar da jam'iyya ta bada. saboda mun yi aiki da tsarin mulkin najeriya da kuma tsarin mulkin ita jam'iyyar apc da kuma ka'idodin da jam'iyya ta shimfiɗa na gabatar da wannan so cikin 199 bakwai ba su ba cika sharaɗa biyu ba su zo ba so actually a kas muna da mutum 190 ko dai 190 ko 192 waɗanda sun tsallake wannan tantance wanda su ne za a gabata a wurin zaɓe Allah ya kai baya ga waɗanda ba su zo ba da waɗanda ba su cika sharaɗan takardu na cancantar neman wannan takarkari ba waɗanne ƙalubale wajen tafiyar da tsarin tantancewar na karɓar mutane da dai sauran suka fuskanta babu wani kalubale ko waɗanda ba su cancantan ba an gaya masu kuma sun ga cewa eh to abin da aka faɗi ɗin gaskiya ne so ba su tahi cikin wani fushi da kwamitin ba sai dai wanda ya zo neman abu bai samu ba ba zai ji daɗi ba amma rashin jin daɗin ba wai dan an mashi laifi ne yasa bai samu jin daɗin ba a'a dan doka ce da ka'ida suka fitar da shi ba wai wani ya fitar da shi ba mun samu kamar ko koke-koke a rubuce game guda bakwai kuma mun bi su ba su kai dalilan da zai sa a ce an hana wani ya tsaya takara ba dai kan abubuwan da aka gabata mana eh, saboda haka kuma saura mun bawa masu zaɓe to um, muna da kyakkyawan sa cewa na farko dai wa'anda suka tsaya zaɓen nan duka sun cancanci abin da duk suke nema kuma sun san cewa a ƙarshen su dai mutum ɗaya ne zai nasara kuma matsawar an bi ka'ida wadda za mu bi a matsayin matsayinmu na jam'iyya kamar yadda muka gwada a wajen tantance 'yan takarar to ba shakka mutanen 'yan eh, jam'iyya da wanda suka tsaya takarar za su rungumi sakamakon na zaben da za a yi da kyakkyawan niyya